A shirinmu na mata a yau muna tare da wata matashiya mai sana'ar kunshi. To ya suna malamar? Hafsat Kabir. To Hafsat Kabir, ya aka yi kika fara kunshi? Kiya na fara sana'a kunshi na tun ina yarinya. ban ka ba na kai kamar shekara goma ina kunshi kuma alhamdulillah mun gode wa Allah saboda muna samu ba rasa na kashewa a wajen wata kyau koya a'a gaskiya kawai daga Allah to wani irin kunshin kike ai kunshin kala-kala ne na fulawa ko na rani ko kuwa wanda ake jika lalle yi. wanda ake jika lalle ja da baki da kuma ranar dinar ana yi kina da shago ne ko a gida ake biyo ki ai a gida ake biyo ni na yi. a gida ake biyo ni na yi. kuma wani bin in kaman amarya ne ko matan aure ina zuwa mata yawa matan aure eh ne musu a rana kina yi wa mata kamar nawa gaskiya lokacin ya ina wa mata kamar goma haka biyar in kuma sallah ta ana wajen kwana ma biyar ana yi ana yi kunshin ba a cikin gida kuma kika ce kike yi a cikin gida nake yi to kina boko eh ina yi me ne san zangon karatun ki gaskiya na yi kandi yanzu dai ina fatan Allah ya hore in ci gaba Ok, eh, kenan tun kina makarantar firamare ma kika fara? Tun ina firamare na fara kunshi. Tun ana yin kunshi da wannan lallan dais. Eh, tun lokacin na fara kunshi to yanzu ba a ganin tun da kin ce a ɗana kina yi wa mutane kamar goma sana'a ta shiga jikinki ba zai ba ah, ki baki damar yin karatu ba saboda kin saba karɓan kuɗi zan yi yin karatu saboda ina yin arabic ne ina sosai na gama sauka na gama wannan sana kuma sai in ɗora daga kan boko biki shiga boko ba na shiga ban gane ba ina dai son dai na ci gaba da karatu ne wani kwas ke son ki karanta jarida saboda me kike sha'awar jarida saboda ina yawan gani kuma tana burge ni sana'ar mm. me kike son ki cimma da jarida gaskiya ina son yi aikin jarida ne saboda taimakon da ake wa mutane saboda ina yawan ganin 'yan jarida suna yawan taimako kuma wa'in suna aiki tsakanin da Allah. so malama hafsat sai dai mu ce Allah ya yi da nufi baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria